shine a faslun kullum ma fil badani min husnani duk abin da yake cikin jiki kuma akwai biyu na shi wato yake biyu ne kama hannuwa biyu awa biyu idan duna biyu kafa hanci biyu kunuwa biyu to idan aka yanke biyu ne ba fi maddiya za a bada diya cikakka ga wanda aka cire ga waɗannan abubuwan guda biyu illa alhaji bai sai wato ainihin gina ido waga ta sama wannan gashi wahada ga ainihin da wannan abin nan wannan gashi ido na maru'in bakin ido wato gina sama da ta kasa wasadin rajul sannan da nan nan namiji biyu ne amma ba a zai biya wa iliya ta yi da wani namiji ba fi ha hukumata waɗannan duka kima aka yi musu a biya wata kima ake babu biya gari tarin udri min asli kamar cire gaba daga tushen kamar wannan al'umma goma ne wani ya guda wa fi kulli an mulakin sannan ko wace gaba guda ta yatsa salasatun wa sulusun raƙumi uku da sai raku wa man fa'atuhu ka aini kuma in an rasa in ya rasa amfani kamar an rasa shi ne gaba ɗaya kamar ya amfanin sa nunawa da lankwashewa da abin da to yanka buke shi ya kangare ya bushe bai nuni bai susa to kudin yatsa za a biya ko da yake bai cire wani da akalin diyatu wanda an ka juya ma hankali an ya rasa hankali ne za a biya shi diyan kamina kasurbi kamar ara wancan da muka yi magana gadon baya shi ma diyan kamina fi ba ba'dil kiyali idan kuma ya kasa ba ba'din tsayi wato yana iya tsayi amma dai da kyar arin mashi ko ko yana iya tahiya amma da kyar bai zagi to sai a ba gwargwadon abin da tahiya ta yi da kasa ko tsayi na yadda kasa a yi kuɗi a biya shi wannan na kasa ka ta'azzur babu kalami kamar inda ya ga kuwa ya tashi magana wato yana iya magana amma da kyar to shi ma sai a yi kimar gwargwadon kasawan magana na a biya shi wabil an bi diyatu wanda an ka yanke mai hanci kwata kwata za a biya shi diya wabil zakari diyatu wanda an ka cire ma zakari za a biya shi diya kal hashabati kamar wanda an ka yanke maka zakari za a biya shi diya wal unthi haka wanda an ka yanke ma na, shi ma za a biya shi diya wa fi baki hukumatu in ko wani ya taba gutsurewa to kuma wani ya zo da gutsure sauran to sai a yi bai kima a biya shi ne hukuma ka zakar hafi kaman zakarin wanda yake mara lotsayi wato an yi ɗaya shi an mai lotsayi to wanda ya yanke zakari ne bai biyan biya ka da sai a yi mai kima ya biya wani shabar ta yi addiyar wanda aka yanke macen da aka yanke mata abin nan na barji za a biya ta biya kamila wa fi aliyataiha kila diyatu wani mace an ce biya ake biya ne an yanke su wakila hukumatu an ka ce a kima za a yi musu badiya wal awwal ahsan nawa na namiji tsoyawar ba ado ba ne tsoyawar namiji ba ado ba ne da za ka ci maka gamace amma an taɓa yanke mata tsoyawar ba ka an lanta <laughs> wani sinni kamsatu a ba'iru haƙora guda in an cire aure guda za a biya rafin ma biyar saka ɗan auzuwar ɗan ta faɗi ne ko ta yi baki don bakinta alama ne na ta mutu bayan saka ɗan ba ta guda da hafadi ya saniya idan ya buge ta yi baki sannan daga baya kuma sai ta sake faduwa to za a sake biya wata diya kuma. Eh, shi wancan da ya buge ta. ta yi baki ya biya kuni eh, abin nan biyar sai kuma daga baya bayan sati ɗaya zai ta da kuni biyar kuma eh wancan na bakin ke ne wannan kuma na ne. wa bil ma'lumati sulusu diya idan an kawo mutum rotse wanda ake ce ma ma'muma da hausa ana ce mai uwar rotsa rotse ne wanda yake ya ke nama ya ke fata ya ke nama ya kece leda mabi da ƙashi ya kece le kashin ya kai ga ledar da take rufe da kwakwalwa amma bai taɓa kwakwalwa abin nan ba bai kai ga bai wato bai shiga cikin kwakwalwa ba amma ya kai ga ledar kwakwalwa ya kai ga ledar kwakwalwa ita ɗaya ya rage ta ka yaki ko shi ke ce mamuma za a biya sulusun iya sulusun iya ya kuni talatin da uku da sulufi. wato wannan ne. abin nan babban roti wa bil munakilati ita akal da'imati kamar da'ima da'ima shine raunin da ya kai da tubi shi ko ya tanya mata ya tanye ainihin shinhidan nan guda bakwai na cikin mutum ya kai ga hanji shi ake ce ma da'ima shi ma sulufin biya ake biya raƙumi talatin da uku da suluf ina ne wajen munakila munaqilati ushrun wa wani wa ita ko munakila wato za a ba da ushurin diya da kuma nisbin ushuri wato rakumi goma sha biyar kenan rakumi goma shi a tsoro da shi a ushuri sannan rabin ushuri rakumi biyar ta haka ana biya rakumi goma sha biyar ita kuma munakila ta cinye fata ta cinye naman kai ta cinye leda ta kai ga kashi amma ba ta mashi kashin ba ita an kina wannan haki ita kuma ha nisful ushiri ana bada nisfin ushiri ita kuma eh, ta ta cinye bata ta cinye nama ba cinye leda da tsakanin wato nama da kashi ba amma ta raba ta raba wato duka ya ya dauke leda daga kan kashi an samu alawa tsakanin wannan leda da kashi shi ma ɗara farashin e eh, ya tadda wato duka ya sa ainihin ledar da akwai kwance ga kashi ta ta shiga ɗaki amma ba ta tsage ba wani bakin jirahi wasu jazi hukuma sannan sauran nuka da kuma rasa jam'i na roti duk waɗannan kima ake yi a biya wani abu in bawa nema na kasamin kimati ana biyan abin da wannan raunin ya tauye daga cikin kima sai a yi mai kima yana lahiya lumi a sake mai kima da wannan rauni to abin da wannan rauni ya tauye cikin kima ta yana sahihin ita za a biya illa shajajal arba sai dai waɗancan rasa hudu rasa hudu shine mamuma da da'ima da nakila da Mudiha. wannan ففيها من قيمته بنسبتها نسبتها وتولنا أنا كربا نسبتها دنجا انتهى من قيمته تكن كتن باو من الدية تجديها sai a yi mai kuɗi in an kai mai kuɗi a ce to sai a kasa kuɗin nan yadda zai zama abin nan sulusi na kuɗin ko kuma nisur ushiri har zuwa ƙarshen yadda su raunuka sun a kama guda kuma wal mar'atu rajul mace kamar namiji ne ga amalan tablusu sulusa malik tablusu sulusa muddin bata kai sulusi ba wato in an yanke ma namiji ya tsa a bashi rakuni goma ita ma goma in an yanke biyu a bashi rakuni ashirin a bata ashirin in an yanke uku a bata talatin a bashi talatin idan an ka yanke uku da yatsa da sulusi wato da kan yatsa guda sai a raba biyu a bata rabin waɗansu sai an yanke mata yatsa hudu sai a bata abin nan rakumi ishirin uku rakumi talatin hudu rakumi ashirin ta dawo ba ta komo kan rabi wato tana tahiya kamada da kamada da shi har kai ga sulusi in an kai sulusi zai ta dawo ga nata layi shi mace shi ne fatar ji'u ila akaliya sai ta koma zuwa gadiya ta 'yan an kai sulu wa bi salasati asabi a salatu na ba'ira in an yanke wato tso uku za a ba ta rakumi talatin wa bi arba'ati ishiruna in an yanke mata hudu a ba ta rakumi ashirin wa bi sun su biye ta ha, idan an kai mata raunin da ake kima ma ja'ifa ko raunin mamuma to sai a bata sulufin ta ba sun iya namiji ba an gane ku? eh shi ne sulusin biyar wani ha? ka ko? shi ne ke don ne li ya sa kasalafati asadi wa amlakin bi darbatin kamar inda an ka sare ta sara guda an katse mata yatsu uku da gaba yatsa guda shi ma sai a dawo ga sulusin diyarta wa bi dalilil murrati al muslima ka bi darbi gurratun aw wadida wa ga tayin diya al wadda take musulma ka da ta yi bari nai da darbe ba ne ha saboda duka cikinta da aka yi mace ce tana da ciki sai wani ko wata ta doke daga ciki sai ta yi bari to za a ba da gurra menene gurra abdul awwali da shi ne bawa ko bai wata mace kimatu ha ushirin yake ummi wanda kudin ta kimata shine ushirin biyar ita wannan uwa wa bil amati in ko bai wace min zaujin tana aure da mijinta bai wace mai miji nisu ushir kimata sai a biya rabin ushirin kimata ita bai wata sai a mata kuɗi ko nawa kuɗin ta zo a kama to sai a kasa kuɗin nan nata kashi ashirin a bada kashi ɗaya wa sayidi in ko ba aure take yi ba haɗaka ce ta mai gidanta nisu ushirin diyati sai a biya rabin ushirin diyar shi na gida wato diyar namiji kaza wajen musulmin kitabiyyati kamar matan musulmi wadda take ba kitaba abin nan ba yahuda ce ko kirista tana aure da musulmi to idan an ka bugi cikin ta ya faɗi za a biya ushirin diyar musulmi wa min al-kafiri in ko ya zama kafiri ne take aure ita kafira kal muslimati sai ya zan kamar musulma sai a biya abin nan ushirin diyan mijinta domin kahiri ba kirse ko kahiri ba yahude diya ce daidai take da diyan mace musulma saboda haka dan rabin diyan namiji ne mace kuma rabin diyan namiji kahiri kirista ko kahiri ba yahude diya ce rabin diyan musulmi kamar yadda mace musulma diya ta rabin diyan musulmi saboda haka in za a biya sai a biya rabin diyan mace wato daidai da na shi kafirin wa bi dalilil kitabiyyati min zawji al kafiri kal muslimati wannan takarayi a abin nan tayin ba kitaba daga mijinta wanda a kafiri kal muslimati kamar na musulmani yayi takarari wa ta'addari bi na ajnati kuma shi wannan gurra da ake bayarwa bawa ko baiwa wato ya addadantu wato ya zama da yawa sama da yawan ciki idan aka bugi cikin ta ta zubar da fiya uku bawa in fiya biyu bawa biyu gwargwadon abin da ya zuba cikin cikin ta gwargwadon bayan da za a bayar ke bayan da hayyar idan kuma da aka buge ta sai ta yi bari da rai falahu hukumu na fito. in 'yan mutu sai a biya diyan mutum kamil yana da hukuncin kansa ba bai zanta ba amma sai a biya diyan rai dinari dubu ko raƙumi ɗai don mun ƙare wannan maganar diya fasfur shardar da hukumi bil ƙasamati sharɗin yin hukunci da ƙasama ƙasama shine rantsuwa guda hamsin wadda za a yi domin a kashe rai ko don a karɓi diya wato idan ya zama kisan nan bai tabbata ba tabbata wanda ba ta karɓa shakka to amma an samu lausu wanda yake nuna akwai alamar cewa mutumin nan shi yayi wannan kisa lausu din nan yana zuwa ta hanya uku ko dai a samu shi wannan wanda an kawa rauni ya ce in nan mutuwa ne ya kashe shine da ni inda fulani ko a samu shaidu guda adili cewa ya ga wannan yana duka wannan hanyar mutu shine lausu na biyu lausu na uku shine a samu mutane waɗanda abin nan ba su zan yawa ko kuma an samu shaida ɗin amma mutumin ya rayu rayuwar da ko da ya kai kamar kwana uku sa'annan ya mutu ko da ga shaidu an yi mai rauni ne an gane ko an samu shaidu cikakku sun ga an mai rauni amma ya rayu kamar kwana uku yana cin abinci ana zuwa gaishe shi to nan waɗannan shaidu ba su amfani ga cewa lalle shi ya kashe shi don yana yiwa wannan ciwon ba shi ne ya kashe shi ba wani ne ya shigo ya yi sanadiyar mutuwarsa illa wannan ya taimaka to wannan shakka ita ke jawo dangin su su da billahi la ilaha illa huwa wani ne to sharaɗin yin hukunci da shi wannan kasa adadi shi ya tabbata ya wajen da ainihin kafiri kuma an jahilci ainihin wanda ya shaidu ba su amfani da cewa lallai shi ya kashe shi don yana yiwa wannan ciwon ba shi ne ya kashe shi ba wani ne ya shigo ya yi sanadiyar mutuwarsa illa wannan ya taimaka to wannan shakka ita yake jawo dangin su su rantse billahi la ilaha illa illa huwa wa'anda ne riyatul maqtul shi wanda an ga kashe ta kace ya zama da wa wajahu bi ainihin kafir kuma ya a jahilci ainin wanda ya kashe wai islamu hakan kuma ya zama musulmi bayan zaman ta kuma ya zama shiri wal jahlu bi ainihin qatil kuma a jahilci ainin wanda ya kashe wata makon awliya ya al qatil kuma su waliyan sai sun ittifaqi da kuma shi nan mutum shine ya kashe rajulan fasa'ila yawa rajulani ba sai dai rajulani misali mutum biyu na fa’ida ko abin da ya fi har kiyamun lauki ko kuma tsayuwar alama shi ne lauki waye shaharatu adalin bilkasti kika samu da adali guda ya zan ya ga kifa au da ya ta hamil Sula ko ko ya ga wanda ɗauke da makami tarɗe da jini da ƙurfin matsasiri kusa da wanda aka kaje ga shi da wuƙa ko ko takobi ko share gudun da yana ta wuce ya gama aiki eh au qaulul maqsud ko ko cewa wanda an ka ke din fulani akalani wani ne ya kashe ai bani inda fulani ko ko jini na yana wurin wani au jama'atin majhuli sai majhuli ya adana ko kuma a samu jama'a da yawa amma an jahilci abincin jama'a ce da yawa amma ba tabbatar da adalai ba ne amma suna da yawa lan nisa amma san da mata za a kwata hannun kasin ɗan kasin ya ke zuwa ko su ne eh, gidan kasin ke, ko mata ne wani kusi ma'auni ya ne sai waliyan jini masu bin jini su rance ba da subutun lauki bayan tabbatar wannan alama hamsin na amina rantsuwa hamsin rajulani fasahida mutane biyu ko abin da ya haura biyu minan asabati daga cikin dangi Wadancan da muka yi magana masu biyan diya tufaddul aimanu za a yawan wannan rantsuwa a wato za a raba musu ita fardu a wutu kasan amdi in ya bin kisan ganganci ne ala adadin bisa gwagwaro adadin su babu da Zakarina, da namiji da mace kowa zai rance daidai ne Wai wa barin kasaru ala jami'in kuma za a ɗora kasar rantsuwa akan duka idan ya zama wato rantsuwa guda ta rage to za a kasa ta gwargwadon yawan su kowa ya rance rantsuwa guda domin babu kiran rantsuwa bayan gano akfar in sun zan sun yi hamsin wakila an ce yi halimu hamsin, an ce mutu hamsin kawai su rance shi kenan wakila aka ce a'a jami'u dukkan su za su rance gaba daya kowa shi rantse rantsuwa guda fa in na kanu idan sun kai tura gaba ɗaya illa su ne ni sai iyo halaka wasta haƙa na tiba kuma min ad-diya su biyu ɗin da sun karage sai su rance su cancanci rabon su cikin niyya ba kisa ko da na ganganci ne su hamsin ne an ka ce su rance ko har su suka rantsewa sai mutum ne suka ce duka za su rance to in sun rance. sai a azabiya in an ka azabiya sai a raba ta daidai da kowa zai samu gado ne in so zan ke zai su karbi tasu nasu rabo sauran na waɗancan ko shi kenan na ba shi da yana iya rantsuwa a ai masu rantsuwar mutum biyu eh sai a cire ta mai ta cire rantsuwar ta wakila an ka ce a dan ba haka ba turabin alama ja a ran dawo da rantsuwa a kan shi wanda ake tuhuma shi za a dawo da rantsuwa gare shi a ce shi ya rantsa hamsin zai ya barranta kalwahibi ta bi ka, kamar inda ya zama guda ne kawai mai rantsuwa da za a ce ya rantsu sai a dawo da rantsuwa ga shi wanda wanda ake tuhuma ghalibul a alaihi hamsin shi wanda ake da'awa kansa wanda ake tuma sai ya lanke rantsuwa hamsin waye da rabu a ai mai bulala ɗari waye masu sana kuma a kai shi ko uku ya zauna shekara guda bayan da an yi waɗannan bayan ya rantsi hamsin ne ai mai bulala ɗari bayan rantsi hamsin sannan kuma ya kai uku shekara guda kama lokaci anu kamar da an mai rangame bil amdi da kisan danganci, an ka ce an yayi mai ba za a kashe shi ba ko bai biya biya ko ko an yaye mai hadiya shi ma haka za a yi za a mai bulala ɗari a kai shi gidan yari shekara an yayi mai kisa ne ko an yayi mai haida kisa da biya sai an mashi waɗannan bulolin wannan haƙƙin Allah ne fa inda kala idan ya kiran tsawa ta, sai a tsaye shi hatta ya nufa sai ya rantse ko da za a mai ɗaure da dare haka za a yi sai a bar shi gidan yari ko shi ranke ko shi mutu wanda ake tuhuma da na'am hmm. ya malam ya ce ya yi shi ya eh, ce ya ya kashe din sai hukunci ya amsa laifin eh. ba shi ya kashe ta baranta ce ne kuma hansun zai rage shi kadai in mutum hansun ne sun kai wannan kowa sai ya rantse hansun su hamsin eh, eh? bayan ya gama rantsuwa kuma ya sha kan ya na ta shekara guda na eh, a ba ka rashin tabbatar wanda ya kashe shi yasa ake ka ƙasamata illa wahidun kuma wajen kasa ma ba a kashe kowa sai mutum ɗaya ko da mutane ne sun ka taru sun kashe mutum to in za ku kasa ma guda za ku waye ku rantse a kansa in kun ka rantse a kansa ci wannan guda a je a kashe shi sauran kuma a haɗa musu biya a musu bulala ɗari ɗari kuma kai su hursuna sauran auliya wanda su waliyi za su rantsi za su ayyana shi su nuna alaihi su rantsi a kansa sannan ya yi da kullum min na sauran duk za a yi mushi bulala yadda an ka sani wai ba su kuma tsaye su kama ta kaddama falau kana ba'dun an wa ba'dun qata'an da sashe sun ce kisan ganganci ne su waliye sashe suka kira a kuskure ne da shi na halaku wa lazimatu diya sai su rance diya ta tabbata amma babu kisa da wasu ce kuskure walau ba abin lana alamu qatlan da sashe sun ce mu ba mu san shi ya kashe shi ba wa abin ba'dun za sashe suka ce a shi ya kashe shi amma da kuskure halaku to su waɗannan da suka ce shi ya kashe sai su rance wa aka zo an su ba an sai su karɓi rabon su na diya na diya ce wato na diya su za a ba su diya waɗancan kuma sun kace ba sani ba shi ke nan sai dai a yi musu ta'abiyar rashin nan kuma wa alimu da aka yi ruwa a fil kaɗai ruwa su duk magada suna rantsewa wajen kuskure ma kana biya da suke ko maza ne ko mata ne inda kuskure ne tunda kuɗi ba a karɓa har mata za su rantse ka san mace ba ta rantsuwa wajen duk inda ba kuɗi za a karɓa ba a sa mace rantsuwa nan eh ba a samu mace rantsuwa duk inda ya in an kai gama rantsuwa kashewa za a yi to ba a samu mace ita da an gama rantsuwa sai da tara dan kwali a zuwa mata kuɗi eh ba ba a sa ta rantsuwa ga inda za a ɗebi rai wata fardu ana kasa rantsuwa ala kadari mawalisi ha wa ya fi da ta haye shi mai gado babin nan magana za su rance su karbi diya ko ya su ci wata fardul aimanu ana karya rantsuwa shine ana rarraba rantsuwa ala kadari mawalihin bisa gwargwado yadda suke gado tun da nan gado ne can ala adadin nan ko ala kadari mawali wanda ke gadon kashi biyu ya rance rantsuwa kashi biyu wanda gadon kashi ɗaya ya rance rantsuwa kashi ɗaya haka za a raba lizzakari eh da kai da cina haddal namiji yana da kashi biyu na rantsuwa mace tana da kashi guda haka za a raba rantsuwa wa yajibu kasar ala da ba, kuma za a dora kasar rantsuwa ga wanda ya yawan gado idan maza namiji guda ne da mata biyu da sai an karaba rantsuwa sai wasu sun kai kasare da sai a tattara ma namiji a bashi a ranci shi da shi yi yawan gado an gane fa inna kala babu idan sashe daga cikin magada sun kai kura wajen rantsuwa alhar bakuna saura sai su rantse wa aka zo an su ba an sai su karbi nasu rabo na biya ba za su karɓa har nashi ba gwargwadon nasu kowa gwargwadon nashi za a biya shi wala ƙasa mata fi johin amma babu ƙasa ma ga rauni tun daga mai raunin da rai ne fi a kai fi'atayn wanda aka kashe tsakanin jama'a biyu wato waɗanda suke faɗa irin na fitina kamar tsakanin anguwa da anguwa an kai buge-buge to shi kenan waɗatun da ya zan ɓangare duni idan an kashe na nan area to na nan area su za su biya shi ne mai a hadima wato a eh, kamar da wannan kabila da waccan kabila to idan an kashe ɗan waccan kabila to ɗan waɗannan ɗan wannan kabila su za su biya gargudun yadda an kai faɗa ne an gane ko shi wato eh, abin nan ne a hadihin hadiyatu sa tana daga ɗayan su alal ukura akan ɗaya wa illa in ko rudani ne Faɗin na rudani ne ba na tsakanin can da can ba ne kusan rudani ko faɗa ya tayi cikin jama'a ba a san mawayi ba ai ta buge da duk wanda ka samu ka buge <laughs> eh to irin wannan to in irin wannan ne ba alaihi ba duk jama'a gaba ɗaya za a taru a biya biya wannan wanda an ka kashe illa an yanzuka lau sai dai in an samu lauku ko shi ya ce wani ne wannan duka ko an samu wani wanda shi yana gani to sai a koma maka sama to har da magana aka taru aka yi alayyar kamar yan yadda aka yi a karatu da karni da yi da kuma abin da zai faɗa tashi wajen wani sha'ani ya ta eh ba a karfi yau sai a miƙa wa magana ina na ruɗa ne eh. eh wanda wanda aka yi wannan da shi kai eh wanda aka yi wannan da shi inda shi aka yi ba zai gano wannan biyan ويجلب في القسامة إلى المساجد المؤلمة من Ƙaraba, wato wai jilabu ana jawo man qaraba wanda yake kusa fil kasamati wajen tsawon kasama ila masajin mu'azzama zuwa ga masallatan nan uku masu girma wato wanda a kusa da makka sai an zo can maharan, wanda a kusa da madina sai an je haram, wanda a can falastinu sai an zo can kudus wallahu ala Allah masai na ina ka bada cewa kamar aka mutum da da da wani abu ga eh. wannan yana shure-shure shi ko ga shi da wuka ta yana eh, <coughs> eh. ta ai shaidu guda ne ya gani shaidu guda ne ya gani ko da ya tarar da shi a kai na yana tsayanka wukar ba kai ka gane kaga ba shakka nan amma tun da shi kadai ne to da isa ba sai an samu shaidu sai an samu cikon shaidu ko kuma a hada da rantsuwa hansu eh eh eh, eh. wula za su wale su cewa ne kan shi za su yi rantsuwa a to ba su suna kokarin su hito da al'amarin ba ba a yarda da su yaushe za a yarda da maganar mai laihi don laihi gare su misali yanzu idan ɗa da uba za su yi gado ɗa da uba an kashe mutum mai uba ka samu ciki ba su da sifa eh duka eh to in za su ranci ba a cewa a kasa rantsuwa da uba ya ranci guda in wajen kisan ganganci ne sai a raba in su biyu ne sai a raba 25 biyar uba ya ranci 25 ɗa ya rance 25 shi ne al'adadi eh an an zo rabo ala kadar mahari su za su rance in wajen haɗaure sai a kasa rantsuwar shidda ɗa ya rance biyar uba ya rance kashi ɗaya wajen haɗau nan kuma mace za ta shigo shi yasa an ka ce ma kana ka gane ko na wajen kisan ganganci mace ba ta shiga to mazan da za su shigo kuma akwai mai ci da faradi akwai mai asirci akwai mai wane ne to gaba ɗaya sai an zo wajen rantsuwa to duk kowa zai rantse daidai da kowa ba wani wanda ya wani kuma 'yan rantsuwa guda ta kare za a raba ta kowa ya samu kire cikinta ya rantsa rantsuwa guda ka gane ko amma wajen kuskure idan rantsuwa ta kare misali tsakanin a ce ga ɗa ga uba ga uwa za a yi rantsuwa idan rantsuwa ta kare sai a tattara ma ɗan ya rance mai yau sauran abin da ya rage maimakon a na rantsuwa guda ta kare alama musu uku to ba za a yi haka nan ba rantsuwan nan da ta kare sai a tattara ta gaba ɗaya a baɗa tun da ya yi su rabu tun da shidda za a kasa ya ɗauki hudu su ɗauki guda guda ka gane ko to sai a tattara mai ita a ce to kai rance ta eh. na eh eh ai bai da zaɓi shi bai da zaɓi ai rantsuwa za su za su rantse ne da Allah to ai in da akwai dama kowa zai ce ba shi bane ko kamanta to